العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد بن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أهوى مسلمي سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته منا منا بركة لشنوة فاتا من شهر ولاتيا أولا وتا من البركة رمضان رمضان الخير رمضان القرآن رمضان القيام ramadan siya watan tausayi watan kyauta har ma an ruwaito annabinmu sallallahu alaihi wasallam ya kasance mutum ne dama mai kyauta amma kyautarsa kan karu a watan ramadan fiye da iska wadda take kadawa da ba abin da ke kare ta Allah ka ba mu abin yi din sannan ka ba mu hali da zuciya na yin kyauta din a ci gaba da tafsirinmu muna cikin suratu almujadala ko almujadila ah, amma kamar da ake yi alkawari <clears throat> yau za mu fara ne ah, da bayani kan wasu daga cikin sahabai karkashin shirin da muka rade muna fada don sa masa suna jelar raƙumi ta yi nesa da ƙasa marajin tambayoyi inda lokaci kafin aron mai zanyi wani ayan tasiri ah, za a ji tambayoyi inda lokaci magana mu akan ɗaya daga cikin matasan sahabbai ne zaidu ibnu sabit muna da zaidu zaidu guda uku fitattu ban ce iyakansu ba kenan fitattu da aka sani muna da zaidu guda duk sahabbai ne kagare akwai zaidu ibnu sabit wanda zan fara magana kan shi akwai zaidu ibnu harisata ibnu sharahil al-kalabi baban usama dan zaid akwai kuma zaidu ibn kharija sahabin da yayi magana bayan ya mutu yana gawa yayi magana ya tabbata wannan aina eh, abin mamaki al'ajabi fitattun zaidu da muke da su kin cikin waɗannan zaidu zaidu da muke da su Allah ƙara musu yarda guda ɗaya ne Allah ya ambace shi ƙarara a ƙur'ani yace ma qada zaidun minha wataran zawajnaka a cikin sura mai lamba 33 lokacin da zaido ya kare harkar rayuwar aure da ita sai muka aura maka ita ya rasulullah na na zainab kenan kama zainab da muke magana shine zaido ibnu sabit wanda matashi ne yaro a lokacin amma ya ciri tuta wajen wani aiki na alkhairi shine ne tattaro qur'ani eh. baya ga kasancewarsa ya taro qur'ani kuma annabi ya yi masa shaida wajen sanin ilimin rabon gado wajen ilimin rabon gado zaidu ya ciri tuta afradukum zaidun afradukum zaidun mafi sanin ilimin rabon gado cikinku annabi ce zaidu shine al-imam rahabi yake cewa an mazhabil imamin zaid al-farabi idh kana dhaka min ahamil al shi wannan zaidu ibnu sabit kamar da ke cikin sahih bukhari yace ina zaune sai abubakarin ya kira ni da naje sanatar da umar bin al-khattab Allah ya kara musu yadda umar ke cewa ya kai khalifan musulmi ina gani ya kamata ka sa a tattaro qur'ani wuri guda yace wallahi ina jin tsoron bacewa qur'ani li'annahu qad istaharra al-qatl ƙura al an kashe makaranta da yawa a yakin yamama ina jin tsoro kada wannan babban alkhairi a nene shi a rasa kuma kun sani a yakin yamama lokacin da aka je yakar musulmatul kazzab makaranta da yawa sun mutu daga cikin mahaddata da aka kashe akwai salim maula abi huzaifa salimu maula wane ne abi daga cikin mutane guda hudu da annabi ce ku je ku dauko qur'ani daga wurin su mu'adh jabal abdullahi ibn mas'ud ubay ibn ka'ab salim maula abi hudayfa suna tun da suka mutu sai wannan ya tsorata umar ina gani ya kamata ka sa a tara qur'ani ayi compilation abubakar ya ce a'a in yi abin da annabi bai yi ba umar zai da ya a gabana suke wannan tattaunawar sai sai na umar ya ce innahu wallahi khair wallahi shine ko alkhairi ya ce ban gushe ba yana gaya min har sai da na gamsu da wannan shawara na ga ya kamata sai abubakar ya ce kai zai duzo kai innaka rajulun shabun aqilun abu uku ya gaya masa rajulun shabun aqilun sai ce kuma muka fi dinik kai mutum ne matashi mai hankali ba ma tuhumarka game da addini kai ba munafiki bane ma'ana ba ma tuhumarka maza maza ka bibi inda qur'ani yake a tattaro shi a littafi guda zamanin sallallahu alaihi an tara qur'ani a cikin kiraza da kuma ayoyin da suka rubuta to wanda suka haddace an ta karkashe su to sai shi wannan matashi sahabi karkashin shirin muna, jelan raƙumi don ka ƙara sanin hidimar da suka yi ma addini wanda ba za ka iya ba ni ma ba zan iya ba in baka nema musu rahama da yarda ba in ka taba su taba su adireshin cewa kai ba na Allah bane wulakantacce ne kuma Allah ba ma zai barka ba ko shakka ba Allah ka tsare to dole mu ƙara sanin matsayin sahabatun nabi sai na ce da abubakirin da umar yaya za ku yi abin da manzon Allah bai yi ba sai ya ce da ni wallahi wannan shine alkhair sai zaidu ya ce wallahi da sun umarce ni in cicciɗi tsauni in cire tsauni to uproot a mountain da haka ya fi min sauƙi da wannan aikin da suka bani ya ce aita na fara aiki. sai na sami ƙarshen suratu tauba a hannun wato abi khuzaima sai daga cikin magabata ne sai ya na dauko na ji wani yaro yana karanta ko kokashin kulya ne ce kai kai zo ina babanka tunda Allah ya alƙawarin tsara kayan shi inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu to kaga wannan shine protection din babu harafi daya da ya taba wannan littafin babu shi babu kalma ɗaya babu littafin da ya samu gata irin wannan da haka qur'ani da na ga muku ya fito sabo yanzu na shedanu yahudawa wai alfurqan alhaq na ga muku yawa mai sura 77 mai shafi 336 wani shedanin kirista pastor wai shi aris shi dan salatu shi ya fassara ya dauko kiristanci da qur'ani ya hada wai da wannan za mu ja hankalin musulmi su san gaskiya wayo ka bata makanka lokaci yana nan yana yawo sunan shi alfurqan alhaq be careful ku shiga na intanet har da hotunsa sai mu ce ma ya yi amma ina ya kyau wannan ku haza wahi min Allah rabu alamin Allah kuma tsara kayan shi to sahabin da ya yi wannan gwagwarmaya shine bi ibnu sabit yana yaro dan gashi an ce da shi ka rajulun shabun kuma aqilun la himo kafi dinik to ya tattara qur'ani ya mika masa sayyidina abubakar sai na abubakar da ya zo rasuwa sai ce da umar toga amanar al'umar musulmi a hannunka umar da ya zo rasuwa sai bar kofi ɗin a hannun yasa uwar muna na hafsa daga baya sayyidina usman ya sake compilation na biyu saboda rubutawa farko sai musulunci ya faɗo ya faɗaɗa mutane da yawa suka shigo musulunci wasu sai suka dinga karanta qur'ani da irin yaran su sai sai ce da kai ci fight to sai abin da suke kira standardization a mai da shi a harshen qurayshawa kawai wannan shine dalilin tara qur'ani na biyu aka sake da kira shi zaidu din da sahabbai guda hudu dan kasan hidimar da suka yi aikin da suka yi da Allah ya ce zan kare kayana ai amfani yake da wasu ai ko kai in zai kare ƙur'ani da ma'adata yake karewa da masu karatu da irin wannan majalisi na ramadan kai ƙur'ani malam yana shan karatu yana shan tafsiri ka ji malami masu albarka masha Allah a wannan gari na kaduna duniyar musulmi ana tafsir duk inda ka buɗe duk inda ka je sai dai in kai kasala zaka ji ana karatun Qur'ani Allah ya ƙara malamai albarka ya kara musu tawfiqi yana daga cikin kare wannan littafi da ka ya zama gagara wanda ya jagorancin wannan aiki ku sani karkashin jelar raƙumi ta fi ta yi nesa da ƙasa shine Zaidu ibnu Sabit Allah ya ƙara musu yadda to wannan shine eh, shimfidan mu ta farko ah, baya ga nan tunda ba mu da tambaya a hannu ina jin sai dai tambayar da watakil za ta iya shigowa an sha tambaya malamin ne hukuncin cin ainihin tsutsa tsutsa kuma yanzu kai ka rasa abinci bawan Allah sai tsutsa to cin tsutsa a fatan malamai ba a ci suka ce kullu shay'in mustaqbah mustaqbah la yukal duk abinda akan kyamace shi akan yi kankaminsa to ba a cinsa sai kiyaye shi da haka ne masu ke cewa hatta maciji ba a ci wasu suka ce za a ci maciji inda ka iya cire dafi din to ne ko ina ganin yana kan cin maciji da girman Allah ka zangarin bukatun yin da sauransu macijin ka ganshi ka kashe shi tunda mugu ne mai kisa misali kana iya ce ka je ka ci dafi poison baka sani ba Allah misali abu ne mustaqbah ake yi biri fa malamai suka ce ba a cin biri don yana da close za ka ba za a ci shi ba na biyu suka ce ai biri mutane ne ai muka ce da su kono kiratan khasi'in mutane ne aka shafe su so ba a cin biri kalle shi da kyau mana biri ya kama da to ka ci mutum kuwa ka ba za a ci biri ba a huta kai da Allah a tsaya kan abin da ya halatta a ci sauran a kyale su wannan su ne ainihin amsoshinmu za mu je ga ainihin ayoyin da ke gaban mu Allah ya datar da mu a malan karanta mana bismillahir ya amanu idza tanajaytum fala tatanajaw bil ismi wal udwani wa ma'siyati وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تهترون إنما النجوى من الشيطان ليخسل الذين آمنوا وليس بضاطهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون Allah ta'ala ce ya ayyuhal ladina amanu wannan ita ce aya mai lamba tara a cikin wannan sura mai lamba 58 daidai al-mujadala ya ku waɗanda suka yi imani duk lokacin da Allah ya tashi kiran mu sai ce ya ku waɗanda suka yi imani wato kira ne fa na mutuntawa shi sa ɗaya daga cikin sabai ce duk inda ka ji allazina amanu to mahaliccinka ne fa ke kiranka kuma ba zai kira ka ba sai ɗayan abu biyu ko dai zai baka umarni to ka bi umarni ko dai zai hana ka ne to ka hano kuma ganin bai kira mu da sunan kabila bai ce ya aiwal hausa ba la bai kira mu da sunan kasa ya aiwal nigeriyun la ya allazina amanu to kuma allazina amanu suna nan ko ina a duniyar nan ai masha Allah to wannan shine yan uwantaka musulunci in ka je China kaga allazina amanu naka ne ko ba haka ba a nigeria in kaje akwa ibom da port harcourt river in kaga allazina amanu yan uwanka ne a garinka uwa ɗaya uba ɗaya in mutum ya ƙi wannan hanya ya bi kafirci ta ba ɗan uwanka ba ne kuma ɗan uwanka ne kawai a jini amma ko gado babu tsakaninku na haka dan mutum yan uwantakar musulunci ba ta wasa ba shi sa dole musulmi su haɗu akan gaskiya haɗuwar mu ƙarfi ne rarrabon mu kuma wallahi rauni ne Allah ka haɗa mu akan gaskiya ka sa mu jure mu haƙura da kasawan juna ina da kasawa ka haƙura da ni kai ma kana da kasawa in haƙura da kai cikar kamala wannan ta Allah ce araftum suraka Allah ya kira mu da wannan suna na mutunci sannan wani abu da ya karku manta na sha faɗin wannan magana duk inda ka ji ya ayyuhal allazina amanu sahabbai ake nufi tukun fast man ce su kadai ba amma su ne da farko tuku kafin mu mu zo na tambaye ku haka ne ko baka bane me dalili in ka ji allazina amanu ko ina qur'ani sabai ake nufi amma nace da ku da farko tukun to inda wani zai kai kawo dalili ne zaka ce shi na'am madalla ai wani abu ne ya faru aka saukar da aya kuma Allah ya kira su to kai kana wurin ne baka nan sura kenan al-sahabatu humul mukhatabuna asalatan as-sahabatu ku kiyaye kaidar humul mukhatabuna asalatan by origin shine asalatan a farko su ake nufi mu kawai mu ma mukhatabuna ne amma suka ce me taba'an mun bi ne saboda kafin allazina amanin yau su ji da su ake sai da allazina amanin jiya suka ji da su ake to shi kaga wannan daraja ce su aka fara addressing kafin wani ya fi ɗauki ƙur'anin nan irin wannan position a kiyaye yawa ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda suka yi imani idza tanajaitun in kuka tashi ganawa me ganawa da Allah wani zo mu gana mana ana yin ganawa ko bahaushe ne yake gani ko ganawa wajen hausa standard a ku koma kan ganin tattaunawa daban ganawa ai yana ganawa ai suna ganawa ai suna gani rubutaccen hausa ba gani ba ganawa tun gane saboda yaren da kake bayyana wa mutane ilimi da shi shi kansa yaren ya kamata a kiyaye yana da haƙi in ya fita daga turba sai ma na ta canza da fatan gane ko saboda ka ya ku waɗanda suka yi imani idan za ku gana to kar ku yi ganawa inda zo ka ce gane a matsayin colloquial hausa kar ku yi gani da abin da yake laifi ne zo mu je mu gana mu gaya za a yi a yi mawa ni duka hauzu billah wannan zalunci ne zo mu je mu gana ya za a kwace gidan cin gidan marayu ne ina da kuɗi don allah mu tattauna ka je a kwace gidan zan baka rabonka wannan laifi ne wannan ganawa tsinanniya ce Allah ya la'ance ta duk wata ganawa da za a yi laifi Allah cika ku yaka sai dai ku gana kan aikin kirki da Allah a unguwan nan mu gana ya za mu samu masallaci ne mu community ne masha Allah ya za mu samu hospital misali ta Allah mu gana a unguwar mu gudanar mu ta cike colvet mu yi yasa a takaice duk ganawar da jama'a za ta amfana ka ba da gudunmuwarka in akwai laifi kar hannun kai kasance ciki shi abu na kirki ko baka bada gudunmuwa gaba da gaba ba ko da ra'ayi ka bayar to kana ci araftum da haka Allah ta'ala ke cewa in kuka tashi ganawa kar ku yi da laifi wani udwani da udwan ne transgression wuce iyaka ku ku dinga committing excesses misali a wuce iyaka a ci dukiyar wani a kware shi da kuma saba wa mutune wa ma'asiyatar rasul da wa manzon Allah kar ku to da an kore kar ku yi wancan sai Allah ce to ga makofinsa wata bilbirri bil ne ne, wata ba ku yi gane ko ku gana bilbirri da abu wanda yake nagarta ita kuma nagarta ba a samun ta sai abubuwa guda goma albir malan aya aya mai lamba 177 a cikin albakar laysa birra ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمسلمين الرقاب والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بأحدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا babban malamin ibn kasir yakan kokari ya fassara aya da aya hikimar wannan doguwar aya aya mai lamba 177 a cikin albakara saboda Allah ya ambaci albir a farkonta kuma nan Allah ya ce wata najo bilme ya kore ganawa da sabo sai dai ku yi ganawa da albir to albir a wannan aya in kuka ji karatunsa da kyau Allah ya taƙaita albir cikin abu guda goma ne laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriq wal maghrib walakin albirra man amana billah wal yawmil akhir wal malaika wal kitab wan nabiyyin wa ata al-mala ala hubbi qurba wal wal yatama وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن wa qama as-salat bin wa ata az الزكاة nabaqi. والمفن بعهدهم إذا آهدوا والصابرين في البعثاء والضراء وهنا البعث قدانا وكينا بوما سيتي أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون آية 177 chapter number 2 فسيكا دوكو معنا البر كان الله يتي البر ba wai don kun zo kun ce Allah kuna kallon gabas ba shine albir ba sai ce albir wanda imani da Allah da ran lahira ko da mala'iku da littattafai da annabawa ya kuma ba da dukiyarsa a kan yana so kaji condition na samun albir na shida kafin ka karisa guda hudun karkashin na shidan kuma sai faɗi 'ya'ya dukiyar ma ala hubbi zawil qurba wal yatama wal masakin wa ibn sabil was-sa'il wa fi ka ba da dukiya ga waɗannan guda shida kenan condition na shida da kuma 'ya'ya guda shida sai ka sake komawa ka ce sharaɗin samun na bakwai wa kama salat ya tsaye da sallah wa ata zakka na takwas ba da zakka wal mufuna bi adam idza ahadu masu cika alƙawari in sun yi na tara wasabir da masu haƙuri to kaga waɗannan su ne fa abinda zaka ce condition na samun albir kenan nan ka zuka ce Allahu akbar Allah na kallon zuciyarka shi din kake nufi shi yasa a cikin aya mai lamba sura mai lamba 22 can Allah ta'ala yana cewa me lan yanala Allah luhumha lan yanala Allah luhumha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa min daidai wurin cikin sura mai lamba 22 Alhaji Allah ya ce lan yanala Allah luhumha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum luhumuha tarin nama da kuka yanka lokacin layya ayyuna yanka katoto rago dukkan duna ba irinsa ahab Allah ce ban damu da wannan ba I'm not after quantity wala dima'uha ko jinin da kuka zubar lokacin hadaya ba shi bane me yake so walakin yanaluhu taqwa minkum dan Allah kuka yi da wanda yanka rago kafi zuru kun san kafi zuru kun san kafi zuru wani rago ne yangu-yangu dan karami firiri cakurkuri wai ya fi dai ka zo ka yi zuru yara suna baba ina rago ka ce ku yi haƙuri ka yi zuru wai wai shi ne wai kafi zuru kaji ba haushe to da wanda yanka kafi zuru dan Allah da wanda ya rago yanka rago na dubu ɗari biyu katoto, in dan a sani ne wancan ɗin aikin banza ne ashe purity of intention shine babbar magana kuna ganewa duk a bayyana ma'anan mai albir kuma ya ce lantana albir hatta tun fi komin ma hibbo ba za ku samu albir ba sai kun bayar da abin da kuke so ta haka ne aka ce abdullahi dan umar allah ya kara masa yadda yana yawan sadaka da siga siga din siga ya ce ƙala ta'ala lantana tun hatta min mata hibbin wa ana hibba sukkar ni ko allah ya sa ina son siga haka nake bayarwa to sai kalmar albir ta zo a nan. allah ta'ala na cewa wata najo bil ne bilbir ku yi nagarta da ɗa'a da'a kuma kun ji a fagage guda goma da kuma duk inda hake da alaka wattaqwa da tsoron Allah wattaqullahu ku ji tsoron Allah allazi allan da ilaihi zuwa gare shi ne tosharona ake ta da ku shine hashar hashar shine gathering congregating to zuwa gare shi za a tara ku to ku tsorace shi ranar da za a tara ku ku yi tunanin ku da za a tara ku da me ka tafi kai tunanin kuma ranar akwai wace rana ce kuma tunanin wanda zai tara ku jalla jalaluhu ne wannan ba abin da ya fi ƙarfi shi to sai shi ku ji tsoron Allah wanda zuwa gare shi ake ta da ku innaman najwa innaman najwa min ash-shaytan liyuhzil alladhina amanu wa laysa bidarrihim shay'an illa bi idhnillah wannan ita ce aya ta goma cikin wannan sura mai lamba hamsin da takwas al-mujadala ko mujadila wadda bayani ya gabata dangane da ita a baya Allah ya ce innaman najwa minas shaitan tattaunawa da ake ganawa wadda ta ginu akan sabo to daga shaitan ne amma ganawa kan bin Allah wannan abu ne mai kyau amma a zo a yi kus a cucuwa ne shi ne annajiwa domin wahayin shirin ne ai ko kuma ka ce wato annajiwa wato nukurkusar da zuciyar bawa ya dinga jefa maka bakin ciki ka kasa samun natsuwa akan addini to wannan daga iblis ne yana haka ne liyahzuna allazina amanu ko liyuhzina ya zaman to shine fa'il ahzana yuhzinu ihzana dan ya bakanta ma waɗanda suka yi imani amma wa laysa bi darrihim shan illa bi idnillah shedan ba mai iya cutar da su da komai bane sai idan Allah ta'ala ya ga dama kan ga mutun na ce wallahi malam zuciya tana gaya min wani abu sai je in yi ta kuka dan ina jin tsoro ma in na faɗa zan rasa imani na ta'udhu billah menene wannan ci ai ba zan iya faɗa ba zuciya sai ta riya min kaza game da ubangiji sai muka ce karka damu alamar imanin kana da ƙarfi kenan ai yayi ne dan ya bakanta maka rai zai hana ka sallah ka ki ka hana yana son kai shirka kaki bid'a kaki to me zai sai je maka Allah nan da ke waye shi a ah, Allah nan ina yake to annajwa kenan don ka samu takura wasu kun san ana samu haka ana samu to da sai ka ce a'udhu billahi a'udhu billahi shedan ne baya maka fare wannan dan suna aljihun sa aito kai ne ya zai yi tunda ka ki to bari ya jiwa ita kuran to Allah ta'ala ce bai isa ya cutar da su da komai ba ka ji gatan da Allah ta'ala ya mana kenan to da mun ji wannan sai mu ce a'udhu billahi sai ka tsare mu an ce har ma ka ce ka rike gemun ka ce amantu billah na imani da Allah ka rufa shi ka ce a'udhu billahi minash shaitani allahin rajim ka gama da shi walaysa bi darin shi Allah idnillah ba zai iya cutar da su da komai ba sai da izinin Allah azza wajal wa ala Allah falyatawakkalul mu'minun mu'minan lalle su dogara ga Allah fal allama lil amr yani ga Allah ne ya kamata mu'minai su dogara kuma wanda aka bashi tawakkali Allah ba zai hana masa isuwa ba don ya ce wa mai ya tawakkal alallahi fahuwa hansuraka wanda aka bashi tawakkali Allah ba zai hana masa isuwa ba wanda aka bashi addu'a Allah ba zai hana masa amsa addu'a ba wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum wanda aka bashi ciyar da dukiya ba za a hana masa buɗe ba wa ma tunfiqu min shi yuwaffa ilaykum wanda aka bashi yawan istighfari ba za a hana masa karban wato wato gafara ba innahu kana ghaffara haka ne abubuwa guda goma guda shida al-imamu samarkandi ke fadi wanda aka bashi shida ba za a hana masa abubuwa guda shida ba tayyib saboda ka tawakkali ga Allah mu'mini suke yi tawakkali ga Allah kuma shine komai ka bar masa zuciya kuma ta sallama da tawakkali da tafwidi yan uwan juna ne Allah ka ba mu tawakkali hakikanin tawakkali ya ayyuhal ladina amanu ya ayyuhal ladina amanu idza qila lakum tafassahu fil majlisi fafsahu yafsahillahu lakum hmm. وإذا قيل انفروا فانفروا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير يا أيها الذين آمنوا يا قوة لسكي إيماني إذا قيل لكم تفصهوا في المجالس كو في المجلس إن أكتدكوا قدام قوام آه، shine tafassahu kenan aya tana karantar da mu ladabin zama a majalisi ka zo wajen karatu kuri ya cika aka ce da Allah wani kaɗan kuɗan buɗa mana ƙur'ani kenan idza da lakum in aka ce da ku ka kuɗan buɗa fil majalis a cikin majalisai to fafsahu kuɗan buɗa in kun yi haka ya kuma Allah zai ɗan buɗa muku ashe kenan da sahun sallah ne kai kasan sahun nan bai gama cika ba sai ka buɗe kafa saboda kana ganin kai ba a zuwa kusa da kai ba daidai ne. sai mu ce Allah ya ce iza ƙila lakum fassahu fil majalisi fafsahu ya Allahu lakum an zogun tafsiri misali wuri ba wuri a wani zo mana ga wuri akwai wani abu da ke faruwa misali lokacin kwanakin mina lokacin aikin hajji akwai wani masallaci a mina ana ce da shi masallacin kai. kila kusan masallacin wasu ko in kaji aikin hajji an kare za a koma an yi jifa rana ta farko rana ta biyu ba akwai masu jinkiri ta akhiri yawanci sai a bar haima sai a je a tare a masallacin kai yawanci bana barin na je makka ibada ba na bari masallacin ya wuce ne saboda an ce annabawa saba'in sun salla masallaci almuhim sai ka je ka ji kudubobi da karantarwa to masallacin kan yi cikan kwari nan ne irin wannan aya misali kan yi aiki da irin wurin don wani za ga inda za ka masu haƙaƙari da wuce nan ba Allah cikin da ake wani aka zai tsara wa ɗan wansa to wani sai mamaye ya yi banga-banga ya yi babakere to sai mu ce Allah ya ce idan qila lakum tafassahu fil majalis ko fil majlisi ne tafassahu ku buɗa. Allah zai buɗa muku Allah ka yalwata mana Allah ka buɗa mana Ya yafsahillahu lakum wa idza qila fan fanshuzu in an ce maka ku tashi daga wuri ka sai ne fan fanshuzu ku tashi wani da Allah tashi ga malam ya zo me laifi ko a majalisi ko a gun sallar juma'a ne kana zaune aka ce ga ma'abocin ilimi da Allah zai karar da jama'a sai ya zo aka ce da Allah ta shi kuma ba ka ce to akarar makwalla barin tashi ka ce wallahi an yi wallahi ba suna ake ba wallahi sun zuciya ne a shi mutum ne mutum ne a wanda irin sakarci ne wannan Allah ce in aka ce ku ɗan gwamutsa fanshi zu. yarfa illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat Allah na daga waɗanda suka yi imani cikin ku especially waɗanda aka ba su ilimi ma matsala ba to barin tambaye ku menene hukuncin a ce gwamna zai zo sallar sallar juma'a a masallacin ku a ce ta, sahun gaba kara kowa ya zauna gwamna zai zo ya halatta a tashi a bashi ko bai halatta ba ku bani amsa ya halatta mai dalili na'am to wannan shine karantar musulunci akwai yan zafin kai da sunan sunna mun ba za mu tashi ba ai kaza kaza ba daidai bane dan uwa shugabanci ne Allah ya bashi kuma kila gobe ba shi bane a wurin la'alla in Allah ya ga dama sai canza abubuwa da yawa ta hannunsa kai ba za ka iya ba in har ya zo ku buɗa masa ba sai dai ku masu mulki da kuke zuwa sallah masallaci ku kuma kimanta matsayin ibada kar ku yi dalilin sai an jinkita zar saboda za ku zo ai gwamna zai zo a bar sallah tukun a bar ta sai lokaci kaza a kar yaka kuma ka kimanta sallar saboda wanda ya baka mulkin shine Allah kuma shi yace idza nudiya lis-salati min yawmil jum'ati mai fas'au wannan umarni fas'au ai kana cike kai ma your excellency your honorable your sheikh na'am amma sai ku kimanta su tunda Allah ya ba su wannan matsayin karkace ni bazan tashi ba sunna ba ce kai haka ba saboda haka wa idza qila inshuzu fanshuzu yarfa illahu alladhina amanu minkum والذين ilma العلم wallahu والله بما me khabir. Allah mai bada labari kan duk abin da kuke aikatawa ya allazina amanu idza idza idza najaytum rasul ya ayyuhal ladina amanu idza najaytum rasul faqaddimu bayna yaday najwakum sadaqah ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم استمر آه أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله قدير بما تعملون na'am wannan ayoyi guda biyu na karantar da mu kuma ladabin zama ne nan ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi tsare masa haƙƙinsa da girmama shi da har ma irin abin da ake bukata in aka zo majalisin manzon Allah ayi, ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda suka yi imani idza najaytumur rasul in za ku gana da manzo to faqaddimu bayna daina jawakum sadaqa ku gabatar da wata sadaka kafin ganawa da shi ba don shi yana cin sadaka ba a'a ku dai gabatar wannan wani irin ladabi ne da kuma kimantawa ba don shi yana bukata ba yakan karba ya raba masu bukata annabi baya cin sadaka da shi da iyalan gidansa masu albarka sallallahu alaihi wa alihi wasallam zalika khairul lakum wa athhar haka din shine mafi alkhairi gare ku kuma shine mafi tsarkakuwa fa in lam tajidu fa inna Allah ghafur rahim ba fa dole bane in ma ba ku samu abin sadakan ba Allah mai gafara ne mai kuma jin kai a ashfaqtum shin kuna shauni ne shin kuna wai ƙasa a gwiwa ne an tuqaddimu saka ku gabatar da sadaka gaba ga ganawar ku ma'ana kuna dar a ce ku gabatar da sadaka dab da ganawanku da manzon Allah ne fa idh lam taf'alu in ba ku aikata haka din madama ba a matsayin wajibi ne wa taballahu alaikum Allah riga karbi tuban ku to fa aqimu salata tsayar da sallah wa atu zakata ku bada zakka wa ati'u Allah wa rasulahu ku bi Allah ku bi manzansa sallallahu alaihi wasallam wallahu bima ta'maluna khabir Allah ko kuma Allah khabirun bima ta'malun Allah mai bada labari ne kan abin da kuke aka ku kalli hikima Qur'ani sai ya ce wallahu bima ta'maluna khabir nan kuma Allah khabirun bima ta'malun Allah kan yi amfani da waɗannan lafaza guda biyu kuma duk dai sako ɗaya suke isarwa aya ta gaba ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم باكم منكم ولا منهم باكم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون أعد الله أعد الله لكم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون ألن تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا هم منهم zuwa ƙarshen wannan aya mai lamba goma sha hudu Allah ce kalli mutanen da suka jibinci mutanen da Allah ya fi shi da su munafikai kiyar alamtar ba ka gani ne an gane ilimin zuwa ga waɗanda wallau ƙauman sun jibinci mutanen da gabib Allahu alaihim Allah ya fishe da su mahum minkum su ba a cikinku suke ba wala minhum ba a cikinsu suke ba su waye waɗannan munafikai kenan shine muzabzabina na zalika la ilaha ha'ula wala ilami haula to kare zamanto ka zamanto haka a ci waɗanda Allah ya fishi da su ka je wurinsu ka faranta musu rai muminai ka bakanta musu rai wai za laƙun lafi na amanu ƙalo amanna wai za khalau ila shayatsi ne ƙalo inna ma'aku to shi ne su ba sa tare da ku ba sa tare da su amma wa ya halifu na alal kazibi kullum suna rantsuwa ta ƙarya wallahi mu ne wallahi mu ne wahum ya lamun alhali kuma sun san cewa karya suke a abdullahu lahum azaban shadida Allah ya yi musu tattalin azaba wadda take mai tsanani innahum sa'a ma kanu ya'malun wallahi abin da suke aikatawa kai yayi muni yayi muni aya ta gaba اتبعوا أيمانهم سنة فصدوا عن سبيل فلهم عذاب مهين لن تغني لن تغني عنهم أموالكم ولا أولادهم من الله شيئا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين daga cikin halayen munafikai ittakhadhu sai suka riki aymanuhum rantsaran su junnatan a matsayin garkuwa a ah, wallahi mene ne ba muna sallah tare da ku ba shine kamar da in muku ji a baya ba a baya mun karanta ko qalu alam nakum ma'akum qalu bala walakinnakum me fatantum anfusakum wa tarabbastum wartabtum wa gharatkum al-amani to anan sai Allah ta'ala ya ce munafikai sukan riƙi rantsosu wallahi mu'mine ne inna ma'akum to sun riƙi rantsarin tsinsu a matsayin junnatan shield garkuwa ko da shi mu'minin aka rantse masa sai ci shi da yaki yanzu kai ne mutum ya da kai malam wallahi billahi talla Kaka rantsuwan dan musulmi kenan to in kai wannan cinikin riba za ka samu sai ka ce ka ya farin da Allah saboda kai zuciyarka akwai haske kai kana ganin anya mutum ya rantse da Allah ya ƙarya kuwa shi ba wannan hasken a zuciyar shi sai kuma cuce ka to ana samun wannan ko kakanmu annabi adamu Allah ya ƙara masa aminci kaga ai da rantsuwa shi shedan ya yaudare shi wa qasamahuma inni lakuma ya masa rantsuwa ne ai shi yasa a wani hadisi kudusi ku ji da kyau na faɗi hadisin kwanaki anan ubangiji na cewa mutane uku zan yi rigima da su in kiyama ta tsaya a'a na farko ya ce duk mutumin da ya rantse da ni ya cuta ya ɗauki sunana ya bayar aka yadda da shi ya yaudara a wannan ya shirya rigima ne da shi in kiyama ta tsaya cikin mutane uku amma wannan kawai nake sun ɗauka ce to munafukai daga cikin sharrinsu sai su rantse muku da Allah ai ba muna sallah ba wallahi ina ma saukan qur'ani sai ka ji ka arinci an gane ko sura ka ce Allah ta'ala gaya mana ittakhadhu aymanahum junnatan sun riƙi rantsusu a matsayin garkuwa fasaddu suka bauɗar da mutane suka toshe mutane an sabilila hanyar Allah an gane innahum ya aya take ne falahum azabun mai madalla da haka suna da azaba wadda take irin ta wulakanci Allah ka tsare mu lan tugune ka karanta wurin lan tugune anhum amwaluhum wala auladuhum min Allah shay'a wato dukiyoyinsu da 'ya'yansu ba za su wadatar da su gabarin komai bagon ubangiji ula'ika irin waɗannan ashabun nar sune ƴan wuta wato abokanan wuta kenan za su fita a'a hum su fiha cikinta khalidun suna masu dawwama Allah ka tsare mu yaushe ne ne haka zai kasance يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون لهم كما يحلفون لكم ويحسبون أنكم على شيء ranar da Allah zai tashe su gaba ɗaya daga cikin kaburbura su dinga masa rantsuwa yadda suke muku rantsuwa a duniya shine na lahu kama na laku. za su yi ma Allah hatta rantsuwa wallahi Rabbi na makonna, ka duba fa hallahira mutum yana da bakin rantsuwa wa kanal insano aksar aktsar in jadala za su ke mu dinga Allah rantsuwa yanda suke muku a duniya wa na sun ɗauka annahun cewa su alashe akan wani abu suke ala ka tsaya innahum su ɗinnan humul kadhibun su ne makaryata daga cikin abin da ya sa suka samu kansu a wannan hali sai aka faɗi wani ciwo da suka gamu da shi shi ne استهوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله شيطان يا موسى سوروري نمغنت تتوتروا shedan ya musu sawarwarin muguntan cutarwa shine istihwal ma'ana shedan ya musu kane kane wajen halakar da su shine sawarwari irin na muguntar cutarwa haka shaɗan ya musu yarin jaye su ya gama da su ya wanke musu hannu a ka fa'antahun zikirallah sai ya mantar da su ambatan Allah a lokacin da aka ce mutum ya manci ambatan Allah ta ai magana ta ƙare Allah ka tsare mu ulaika hizbu shaitan waɗannan su ne hizbu shaitan wato ɗan ya namu mu ku zo mu je ɗin shaitan mana su ne jama'arsa su ne tawagarsa ala faɗaki kaji ji ala ku saurara ala ku ji da kyau inna hizba shaitan lallai tawagar shaitan humul khasirun su ne hasararru taɓaɓu marasa cin riba

إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في لذلين waɗannan da suke suke suke ja in ja da Allah suke yaƙarsa suke ƙimbin dokokinsa Allah da manzonsa suke haka ula'ika to su waɗannan da suke yaƙar Allah da manzo suke ja in ja da Allah da manzonsa to suna cikin al'azallin mafi ya kaskantuwar bayi duk inda wani kaskanci yake to zai bi ta kansu kataba Allah Allah kuma ya riga ya hukunta la aghlibanna tabbas ni ke da galaba ana ni inji Allah wa rusuli da manzanni na muke da galaba inna Allah lalle Allah qawiyyun mai karfi ne azizun buwaye ne gagara misali kila za mu iya kammala sura yau ko na'am la tajidu qauman يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا ولو كانوا wannan ita ce aya ta ƙarshe a cikin wannan sura mai girma suratu almujadala ko almujadila, wadda muka ce tana da harufa 1991 harufa leta leta 1991 to gashi ta zo ƙarshe kuma ayar da muka ji alarma ya karanto mana wato ita ce ta ƙarshe ɗin Allah Ta baraka wata na cewa la ta ji tajidu yi yu ba ka samun mutane an gane ko ba ka samun mutane waɗanda suka yi imani da Allah da kuma ranar lahira a ce ka tadda mutane sun yi imani da Allah da ranar lahira ba za ka taɓa samun su da halaye iri kaza ba waɗanda halaye ne ka iska yi wa duna man haddallaha wa rasula a ce suna nuna soyayya ga wanda yake gaba da Allah da manzansa ba za ka samu ba an ce wannan aya ta sauko ne akan ɗaya daga cikin magabata wato sahabbai wato babban sahabi mai suna abu ubaida amir ibn al-jarrah lokacin da aka je yaƙi na badar sai baban shi yiwo kanshi da gudu da takobi ko da mashi zai halaka shi sai aka ga abu ubaida na kaucewa ganin ai uba ne hausa ne na mamaki abu da ne yake kauce ma abokin gaba shi kuma uban yaƙi ya durfate shi zai kashe ɗan shi laifin ɗan shi don mai yake musulunci sai abu da ya a ah, wannan fatsawar da gaske ke sai suna to ai allah ya fi shi ai tun da ubansa ne amma yana rigima da shi akan yayi imani yi za ta kobe ya raba shi gida sai Allah saukar da wannan aya kan shi Allah ce la tajidu qauman sam baka iya tadda mutane waɗanda sun yi imani da Allah wal yawmil akhir yuwadduna man hadda Allah wa rasula ka iske suna son wanda ke gaba da Allah da manzansa walau kanu ko da iyayensu ne ko abin da ya faru <clears throat> wanda abu ubaida ya kashe ai ba shi Allah ce ko da mahaifinsa ne ɗaya kenan au abna'ahum ko ƴaƴan da suka haifa ne biyu kenan au ikhwanan ko ƴan uwansu uku au ashiratan ko danginsu aji nawa aji nawa hudu ashir dalili sai ce ula'ika irin waɗannan mutane masu imani irinsu abu ubaida عامر ibn الجراح كتب في fi الايمان iman يا كلمه kalli magana ya rubuta ya ma rubuta imani a zuciyar ya rubuta ka الايمان fi qulubihimul iman to yanzu in ma wani ne ya rubutu a zuciyarka sai ka ce ai rubutun inji ne ba zai goge ba wannan rubutun mai inji ne Allah ya rubuta imani a cikin zukatunsu Allah ka rubuta imani a zuciyarmu yanda kake so ba mu a bisa samu ya rabbal alamin an gane ko ba wannan kadai ba wa ayyadahum bi ruhin min ya kuma karfafe su da ruhi daga gare shi wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anhar kuma Allah zai shigar da su gidajen aljanna da ƙoramu ke gudana karkashin su khalidina fiha halu kaunihim mukhalladin baqin yani yukhalladun suna waɗanda za a dawamar da su cikin aljanna din sai ce radiyallahu anhum wa radu an Allah ya yarda da su su ma sun yarda da shi Allahumma rda anna Allah ka yarda da mu ulaika kaji waɗannan kaga waɗannan irin su ulaika almawsufuna bima dhukir to hizbullah sune jama'ar Allah su ne hezbollah na gaskiya ba hezbollah na ƙarya ba kowa na iya da'awar cewa hezbollah ne amma ku hezbollah shaitan ya za ka ce wanda ke zagin sahibin hezbollah ne kai waɗannan da ke da wannan sifa to su ne hezbollah ala faɗa ka ji ala faɗa ka ji ala ku saurara inna hezbollah tawagar Allah jama'ar Allah fatin Allah humul muflihun tabbas su ne masu riba su ne masu ainihin cin riba su ne masu katari to yanwa musulmi Allah ka samu na cikin hezbollah kar ka samu cikin hezbollah shaitan wannan ne ƙarshen wannan sura suratu al-hashar al mujadilako ko yanda wannan sura ta kammala da alkhairi haka Allah ka kammala rayuwarmu da alkhairi da albarka ka ba mu ikon karanta Qur'ani yanda kake so ka ba mu ikon kuma aiki da shi ya rabbal alamin ka ba mu ikon yada shi a ban kasa dan ya zama mana ceto lokacin mutuwar mu da shigan mu kabari da fitowar mu Qur'ani jagorance mu yasa kuma ya zama alkhairi gare mu ka yassare mu ƴaƴan musulmi haddace wannan littafi yanda kake so ka ba mu ikon karanta shi dare da rana mu ci amfaninsa kuma kar manta ga watan ƙur'ani watan ramadan mu dage makaranta shi na sha faɗa a lokaci da yawa akwai wanda ya ce zani malam in ramadan ya tsaya matata tana sauka sau hudu mace fa ya ce wallah ta fi ni himma sau hudu kai sau nawa kake yi kai tambayi kanka kowa cikin ku ya sauke ƙur'ani kowa ya sauke wani zai sau ɗaya wani zai sau biyu wani sau uku wani ma ko ido ɗaya ba zai yi ba amma kuma yana son aljanna to Allah ka ba mu amma ka sani aljanna na masu aiki sukan ce no food for lazy man ba tuwo ga rago to haka ita ma aljanna kar mu kasance ragwaye Allah ka bai mu iko ka ba kasan mu zama lafiya da kwanciyar hankali subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin in Allah kai mu gobe insha Allah za mu tashi suratul hashar صورة ميلان بحمسندا ترى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته